yadda za a shawo wasu matsaloli waɗanda sun ka dami wasu jihohi a jamhuriyar Nijar. Sababbin gwamnoni a cewa kamfanin dillancin labarai na jamhuriyar Nijar wannan zama da kuke gani inda aka yi shi dangance da lamarin tsaro wanda ya shafi wasu yankuna a cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Hakan ta sa an ka yi wannan zama domin a ƙara inganta tsaro kuma da a ƙara inganta hukumomin tsaro domin su yi aiki na haƙiƙa bisa wasu jihohi na jamhuriyar Nijar. Wannan zaman dai an yi shi ne ƙarƙashin jagorancin Litina Janar Salu Modi da sauran makarabai na hukumomin tsaro na sabuwar gwamnati. kamar yadda kuke gani dai a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda wannan gwamna na jihar agaras inda an yi zama tare da shi domin a tattauna abubuwan da suka shahi yanayin tsaro a cikin jihar agadas shin ko kun san cewa jamhuriyar nijar a halin da ake ta'aza doka bisa ga sararin samaniyar nata inda ta yi bayani a yau cewa da dukkan wani jirgin sama wanda ya biyo jamhuriyar Nijar wanda ba bisa ƙa'ida ba za su halgo shi kamar yadda dai wannan labari ya zo muna bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar wanda ake kira da Damagaran Post inda ya wallafa wannan labari cikin wani zama da jamhuriyar Nijar ta yi kamar yadda dai kun sani dai cewa jamhuriyar Nijar a yanzu dai har yanzu tana ta kulle sararin samaniyar nata don haka babu wani jirgi wanda zai wucewa cikin jamhuriyar Nijar sai da izinin hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka samu wannan labari da cewa dukkan wani jirgi wanda ya bi sashin Nijar wanda ba bisa ƙa'ida ba jamhuriyar Nijar za ta halbo wannan jirgi. Kamar yadda dai wannan labari ya zo muna cikin wasu shafuka na sada zumunta inda sun kawallafo wannan sabon labari wani zama da an kai aka tattauna dangane da jirage masu shigowa jamhuriyar Nijar. Don haka sun ka bayyana ma al'umma da cewa jirage waɗanda za su shigowa jamhuriyar Nijar suna nan kowa san su kamar ƙasar Libya, Algeria, Mali, Burkina Faso da gine da sauran ƙasashe kamar Turkiya hakan ga su suna iya shiga jamhuriyar Nijar ba tare da wata matsala ba su zirga-zirgar su su koma inda sun ka hito. Allah ya samu dace. Bayan nan kuma mun kawo muku wani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 aka yi yarjejeniya a tsakanin Nijar da Najeriya, inda a yanzu halin da ake ya sa mutane fargaba da rashin kwanciyar hankali a cikin wasu sassa na Nijar kuma da ƙasar Najeriya, kamar yadda labarai sun ka zo muna cewa, inda wannan lamari dai ya kawo fargaba da tsoro a kowane lokaci ga al'umma a cikin halin da suke. kamar yadda dai muke samun wasu labarai cewa inda wasu ke bada nasu ra'ayoyi dangane da wannan lamari na kace wutar lantarki daga ƙasar Najeriya inda suke ganin cewa Bola Ahmed Tinubu bai yi alkawali ba ya saba alkawali wanda aka ɗauka a yanzu halin da ake ƙasar jamhuriyar Nijar za ta ɗauki Bola Ahmed Tinubu domin ta maka shi ga kotun duniya domin a mata hakinta ya ci hakin al'umma da dama a jamhuriyar Nijar kuma da arewacin Najeriya. Kamar yadda ka sani dai cewa sanatoci a Najeriya sun hana a zo a yi wani yunƙurin aiki da karfin iko domin a ceto tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum muhammad Kamar yadda sun kai wani duba da nazari cewa idan wannan lamari ya kasance za a yi faɗa da jamhuriyar Nijar ne ba jamhuriyar Nijar kawai abin zai shafa ba, zai shafi arewacin Najeriya a yanzu halin da ake. Yarbawa na ƙasar Najeriya su ma sun yi Allah wadai bisa ga wannan ƙuduri na bula Ahmed Tinubu wanda ya ba hukumomin tsaro na ECOWAS domin su je su yi aiki da ƙarfin iko domin cetuwar tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed. kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda a yau suna nan suna wani zama a cikin tarayyar najeriya abuja domin su ga wace hanya za su bullo ma wannan lamari wanda sun ka ba hukumomin tsaro na jamhuriyar nijar wani dan lo'adi inda lo'adin ya cika kuma ba su ba su mulkin ba kuma sun yi burus da wannan magana tasu don haka suke yin wani zama domin su ga yadda za su tattauna bisa ga wannan lamari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 jamforiyar Nijar tsawon shekara uku a jamforiyar Nijar. Daga bisani dai aka samu wasu hukumomi na jamforiyar Nijar waɗanda suka yi mishi juyin mulki a jamforiyar Nijar. A halin da ake shugaban ƙasa shugaban jamforiya dai bazum muhammed yana nan cikin ƙoshin lafiya kuma ga yanan tare da iyalin shi a nan cikin ƙoshin lafiya cikin gidansa. Kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda shugaban ƙasa shugaban jamhuriya yana nan cikin ƙoshin lafiya kuma mutane da dama sun tattauna da shi kuma ya ce yana cikin ƙoshin lafiya babu wata matsala wadda ke damun shi a halin da ake wannan shi ne babban ɗan shi wanda kuke gani a cikin wannan labari wanda muke dauke da shi a yau inda shi ne a babban ɗan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya